Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA a akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif a yau juma'a 29 ga watan maris na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa jihar kaduna a najeriya inda wakiliyarmu da ke can binta ibrahim ta tattauna da mata da 'yan mata kan batun samun mijin aure na gari da yadda wasu matan ke ganin za su iya ɗaukan duk wata ɗawainiya muddin dai suka samu wanda ya musu. sai a kasance da mu a cikin shirin na yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba barin ja gefe bako da binta ibrahim a kashin farko na tattaunawar sa a teburin tattaunawar tare da bakin da ta gayyato masu sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin shirin namu na yau da gobe a yau shirin namu zai yi dubi ne akan zamantakewa soyayya da kuma kalubalen aure aure yakin mata Wannan take ne da aka yi wa aure don nuna irin gwagwarmaya da mata ke fuskanta a lokacin aure ko kuma kafin su yi auren. Aure yarjejeniya ne tsakanin namiji da mace don kulla zamantakewar rayuwa cikin kulawa da aminci. To a bisa al'ada namiji aka fi sani da cewa ya gani yana so idan ya ga wacce taimai. Sai dai saɓanin haka a wannan zamanin matan ma sun ce yadda kaza takan yi kwai haka nan kwannan yakan yi kaza. To wasu mata a halin yanzu ciki kuwa har da manyan mata wanda ake cewa babban yarinya sun shiga salon nemo ko kuma zawarcin neman wanda zai aure su ta kafafen sada zumunta inda suka bayyana aniyarsu ta auren namijin da suka yarda da ingancinsa ba tare da ya yi wahalar ko sisi ba ba lefe ba wahalar honeymoon ka ji wani aiki 'yan samari kai har su sadaki za a danka masa kyautar maƙudan kuɗi don ya biya a wani saƙon ma har da wurin zama da hanyar babban aiki tabdijan wani aiki sai amali kada dai mai sararo ya yi mamaki da yawa domin a shirinmu na yau za ku ji da kunnuwanku inda wasu 'yan matan suka koka akan rashin mazajen aure na gari kuma suka ce su ma suna cikin wannan tsari. Yau ajin namu ya zama tattauna a wanda ya shafi kewa ko kuma in ce harkar aure. A bisa al'ada irin na neman aure musamman a ƙasar Hausa abu ne wanda aka danganta shi da maza su suke fara gabatarwa amma a cikin tsari ko kuma ah, tsari na addini mata ma suna da damar da za su iya cewa na gani ina su kwanakin nan an samu matan da suka fito har a kafafen sada zumunta inda suke nuna sha'awar cewa in dai har namiji nagari zai zo wurin su to tabbas in har bai da kuɗin da zai aure su za su iya bakin kokarin su wurin ganin cewa sun yafe abubuwa na bukata irin na aure na al'ada ciki kuwa har da biya wa kansu sadaki ya falefe kai har ba da kama daki an ce gani ya koriji ko a ce ji da kai ya fi sako a yau ina tare da 'yan mata wayanda suka amsa sunansu a matsayin 'yan mata ma'aikata kuma masu ilimi wanda su ma suka tabbatar min da cewa in faɗi kuma in ƙara su ma suna daga cikin kan layi akwai amina kabir aisha ahmad da kuma miyar hamisu wa'inda za mu tattauna da su akan yadda suka wasa wukansu da cewa tabbas ko a cikin masoyansu masu neman su ko kuma wanda suka kyallara ido suka tabbatar da ingancinsa to su sun shirya bada wa'annan abubuwa domin dai a sannan annabi barka ku da zuwa cikin dandalin namu to kamar yadda na gabatarwa an samu a kafafen sada zumunta inda 'yan mata kamar ku har da zawara masu hutu suka ce su ba sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba su sun shirya su ba ko yau mutum ya fito to a daura ko haka ne amina na jikin ce haka ne da gaske Allah ya yarda muna daga cikin yan matan da muka fito akan cewa mu mun ya laifi saboda muna da abin mu wanda zai amfanar da mu saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ma ka rangwanta sai Allah ya rangwanta maka mm. ka sassauta Allah ya sassauta maka ni dai a matsayina ta Amina Kabir in dai akwai wanda yake suna tsakani da Allah ina da abin yi na janye mai lefe da ɗakin da zai zauna da kuma aikin da in allah yadda ina sa rai zan taimaka mai a kan shi in dai za a yi sunna manzo allah sallallahu alaihi wa sallam. shi kenan zance ya tabbata to haka ake so duk da yake an san cewa akwai dalilin da yake sawa hakan ya faru mm. mero kun buki kirji kun ce kun yage wannan abubuwan na al'ada kun ajiye a gefe ku fa a cutar da ku kuma kuna son ku shiga daga ciki kuma kun tabbatar da cewa akwai abubuwan da yake kawo tsaiko ne ga masoyan naku habibin naku ya kasa yo hoɓɓasa ke ma kina daga cikin wa'anda kika ce kin dage zaki iya dauke wa'annan ko zaki iya yafa wa'ansu abubuwa eh a gaskiya kamar yadda Amina ta faɗa zan iya yafewa in har na tabbatar da soyayya da ke tsakanin mu ta gaskiya ce kuma tsakani da Allah yake so na sai dai ni na san cewa bai da halin da zai yi a wurin. to zan iya taimaka masu da iya karfi na to kenan ke yanzu baki riga kin shirya ba babu wani a tsaye kenan a gaskiya amma a shirye nake in har zai zo to gaskiya ni ma a shirye nake da zan mallaka mishi komai da ilimin da Allah ya bani da sana'ar da nake yi to zan yi kokari ni kaina in taimaka masa inda hali ma in jawo shi cikin business ina mu zama mun haɗu mun rufa wa juna asiri kawai ke mijin kike so insha Allah Aisha kina jin abin da kawayenki suka faɗa ai kuwa ai magana su tabbas haka take saboda yanzu Allah ka mu wani irin zamani ne da muke ciki maza ba sa iya kiran su zo sun ganki gayi dai mutum yana son ki amma ba shi da wani kwakwaran sana'a da zai ci a yanzu ya aure ki mm. sannan mun zo wani irin zamani ne da maza da yawa a cikin zaki iya samari guda goma amma ɗaya ne kacal zai kasance shi ne nagari a ciki wanda yake so ya aure ta kuma shi wannan nagarin ya kasance zaki ga kobe da sana'a yi yana gashi yana son ta kuma auren ta yake so yi amma bai da karfin da zai iya rike ta hmm. a ce ya kawo sadaki ya yi lefe ya kama mata daki ya yi sauran ƙananan hidindimun hmm. da za a ce kuma a zo a yi maganar ciyarwa eh, bayan aure bayan aure hmm. to kinga kuma sannan mu mata idan Allah ya kawo miki rabo a cikin shekara daya kun kasance kun ko ku biyu da ke da iyar da kika haifa ko da sannan shi kuma an gana ya zama na uku kenan to kuma ya kasance ba shi da wannan karfin mm. to su kuma wannan kamar yadda na ce miki ɗaya ne na gari su kuma wannan guda tara da kika gani wani zai zo ne dan ya samu bukatar shi a ki wani ma idan kina sana'ar yana so ya miki dabara ne ya cinye abin da ke hannun ki wasu idan iyayenki ne ke da kuɗi yana so ya zo ne saboda ya jingina da iyayen ki ya cinye ya cinye abin da ke gidan ku hmm. shi ma ya amfana amfana to kin ga duk wa'annan matsalolin duk ana samun su shine yanzu suka fi yawa a cikin yanayin zaman da muke ciki. kuma kika ce to shi a cikin goman nan aka samu gida ɗaya ko biyu su ne kawai na garin eh. kuma ai gashi shi kuma bai da karfin da zai iya ɗaukan da wani yin aure eh. kuma zai koga cewa bai kamata a ce kun yi saki na dafe ba sosai mm. ga koshi ga kwanan yunwa ake cewa ko ga mijin amma babu abin hannun da zai iya kammala wannan maganar aure eh. kamar shi wannan guda ɗaya da ya kasance na gari kuma ga bai da karfin da zai iya rike ni kamar ni a yanzu a ra'ayi na ba lalle bane ra'ayi da kowace mace mm. da ko da take budurwa idan ni ra'ayi na yi daidai ba lalle na amina yi ba ko na mai yayi to gidanki daban yawwa to kin gani ya kamar ni na tabbatar da cewa kai na gari ne asalin ka na da kyau na san waye kai zan dauke maka laifi saboda baka da halin da za ka yi ma idan muna da muhallin da zan zauna zan iya baka ka zauna tare da ni mu zauna mai zaman aure ai rayu sunna zani mu yanzu fa a zamanin nan kenan to na gaba kuma ya za su kasance to kin ga za ka iya in dai mata kina da abin da za ki nake ce mana miji kina son shi ya turo kawai ma eh ya turo kawai ai sunna ce ma ki dauka ki bashi abin da ke hannun ki yanke ki ko gama magana da shi ki bashi ya kai gidanku ku zo a magana aure ki lallaba ki je ki zauna a ɗakin ki ya haƙuri. To ba kya tsoron baya ta haihu kin san wani lokaci kuma maza ba su da alƙawari sukan iya juya muku baya. Duk abin da mutum ya yi Allah yana ganin shi. Idan ya juya muku baya shi da Allah. Idan ya riƙe da kyakkyawan niyya shi da Allah. Allah ya halicce shi shi ma shi ma Allah ne ya halicce shi. Amina Maryam da kuma Aisha duk mun ji bayananku. To shin ta yaya aka kawo wannan gaban? saboda abu ne wanda duk da yake mun san cewa akwai shi a tarihi mm. kamar manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ya fara aure wanda kuma suka hayayyafa da ita har aka samu suna na Fatima da sauran yan uwanta a jikinta ita ce ta ce ta gani tana so kuma ya yarda ya amince saboda shi ta aminci ta aura shi ma ya ga kama da aurenta ya yadda ya aure ta tunda za mu tambayi malamai mu ji yaya hukuncin irin haka musamman ma da yake za ku iya yafe wai sabuwa da suka jibanci a abubuwan al'ada na aure sannan kuma ma har da mahalli a ciki to me ya kawo yanzu kuka shiga wannan daidai wannan matakin na da kuka dauka na cewa ku kawai ma za ku iya cewa zo ina son ka mu zan aure ka ko kuma a saurayi na ne kai mana soyayya amma baka da karfi kuma na ga kai nagari ne zan yafe maka wa'insu abubuwan me ya tunzura ku abin da ya tunzura saboda an shiga wani zamani ne dan kana tare da kawarka tana ganin ka dauki wani shekaru baka yi aure ba mm. sai ta dinga maka wani kallon banza ko ka je irin gidanta ta dinga tunanin za ka aure mata miji ko kuma kana karamar yarinya a mm, mata biyu kai ne na uku eh kai ne na uku ya zai zanto kai kana karamin yaro kana ana cutar da kai da haka in wato auren mami mata ko ya zama muku ba lalura da ke gaskiya ya zama lalura amma in dai da wanda yake son ka tsakani da Allah eh, yaro saurayi za ka inda ka nuna da ingancin shi da mutuncin gidansu wallahi in bai da shi za ka iya yafi mai wa'annan abubuwan tunda annabi bai hana ba hmm. sunna ne kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ake cewa wai zaka iya daukan wasu kalubale to in ka riga ka sa abin a ranka kuma kai niyya mai kyau Allah kuma zai iya taimakon ka akan lamarin haka ne mai haka ne kamar yadda kowa ya bayani a gaskiya dalilan suna da yawa wanda za su mace ta ji kamar yanzu ni ma na ji ina so in har zai zo din na tabbatar da nasarar shi dama tun fil azab in har za ka zo ka ce kana suna kafin ma kai kai bincike a kaina ni na gama bincike a kanka za ka yi mamaki ma ina ce ma kaza kaza kaza kaza to daman na san waye kai na san komai na san yadda kake so na to ba laifi ba ne don na ce ga abu ina da shi ka zo mu yi aure a zamanin nan da muke ciki ne za a kaman ba da kai ne a matsayinmu na 'yan mata da mun zo wai mun ce mu za mu iya yi wa kanmu komai don a aure mu ni a ra'ayina ma ba lallai ba ne wai wani ya san cewa ni na baka kuɗi ka zo na biya sadaki mm. ko na yafe lafi ya kace in ce da ne babu zan yi wa iyayena bayani kai ka damu ka takura wa kanka kuɗin sadaki wallahi na ma ba za su ji cewa ni na baka ba tunda ina da shi hmm. zan baka su a sirri to a matsayin rance ko ko a matsayin ga kyauta na ba ka ci daga ciki kai biya zan baka ne kawai saboda still in na ce ma na baka kyauta wani in har mutumin kwarai ne sosai bai zama lalle ya ansa ba zai iya cewa eh na dai ara to zan ce ma dai gashi ka je ka biya ni dai na san na baka har cikin raina ka zo ka bada a matsayin sadaki na sannan lefe duk wanda ya ce ya ba lefe ya zama abin surutu magana mm. ba dole ba ne mm. hasali sai ce kuɗin ya bani ina da kuɗi kaya a gidan mu oh, sai kawai shine ya ban kuɗin lefen ne kuma na kashi na yi wasu sabogin da su mm. shikenan in rufe magana shine gaskiya aisha kin ji abin da abokan hiranki suka faɗa kan cewa akwai dalilin da yake sawa a samu matsi ne yake fitowa daga gida gida ko waye ke a naki bangaren me yake kawo me ya kawo dalilan da ya kawo mata aka zo wannan gaba sosai gaskiya saboda matsalan da aka fi samu a yanzu kamar a gidaje tun da ga mu hausawa zai lokacin da yarinya ta kai shekara sha bakwai ashirin kin ga dole hankalin iyayenta zai tashi suna so su aure da ita to sai kasance a cikin wannan zamani ta kina shekara sha takwas sha bakwai wani namijin yana neman ki wani namijin yana neman ki ai zo kin kai shekara ashirin to kin ga iyayen ki wata kawai ki ta yi aure wata ma a gidan ku ta yi aure wata kanwar ta kin ma kai aure to kin ga kuma shekarun tafiya yake sai kiga an fara tsawon ki aikin ki aure ruwan ido ne kuma shi Allah kadai san abin da ke zuciyanki kin ki aure wani zubin ma za ki ga in kika fita da ana cewa ta yi kwanta ba ta yi aure ba da ana samun irin wannan matsalolin shi na mace ta zo ta shiga matsayi sai ki ga har a gida mahaifi yana cewa na baki nan da kwana kaza in da miji ina so ana ba kuwa to da miji eh an baki wa'adi bayan ba ke da rayuwar ki ba ko wani daga cikin yan uwan mahaifinki saboda ni na taba ganin wannan case din da su baban su ne ya rasu maman ta rasu baban ranan da ya rasu ya rasu ya ba yan mata guda hudu sai aka ce aka tara su duka da aka tara su duka yan uwan baban duka suna zaune sai aka ce an ba su nan da kafin ai bakwai din baban su kowace ta fito da miji za ta yi aure nan da mako ɗaya eh kwana bakwai ran da aka yi bakwai din shi ranar kowa ta fito da mijin da za ta aura a mata aure a irin wannan halin a irin wannan halin to ni kamar ni a ra'ayina ina da sana'ar da zan yi ina da wanda nake so na ga tabbas yana da hankali yana so na zan ya bashi abin da zai zo ya aure ni tunda kin ga da ki fada irin wa'annan matsala mm. to idan kina da wannan kina da abin da ake taimaka mai manajan gwara ki taimaka mai wato kenan ana tura mata cikin yanayin damuwa sosai sosai an takura da yake yanzu shi za ka fito sosai sosai sai ki ga budurwa tana zaune ne a gida amma ba wai tana zaune don jin daɗi ba ne mm. wata abinci ma ba wai irin tana zage wacce abinci ba ne ita gidansu ne amma ba ta zage da ci abinci ba saboda saboda takura idan kika abu sai a ce ga nan da kina ɗakin ki da ka sa kullun cikin gori ake bugu a to kin ga irin wannan matsalolin ana samun kuma ai sai a hankali to duk kun kwasa yanzu ku samu yancin kanku ku je na ku gidajen sosai sosai ta ko wani fata da kuke da shi a game da shi wannan na ku da ku fito da shi da cewa in dai namiji ya kuma ya zama wato mai hankali da natsuwa za ku aura to amma wani irin fata kuke da shi saboda abin ya tafi salin alin to fatan mu shine al'umma su fahimce mu su gane dalilinmu da ya sa muka fito muka yi wannan zance har muke faɗin cewa eh za mu iya yi wa kanmu wa'annan abubuwan da al'adance daman namiji aka sani da shi inda har jama'a mutane za su daina tsangwama mu a matsayin mu na 'yan mata mun ƙi mu aure mun daɗe ba mu aure ba mun tsaya ruwan ido ba ruwan ido muka tsaya yi ba Allah muke roƙo ya kawo mana nagarin in dai ya kawo mana nagarin ba laifi bane iyaye su fahimci cewa mu mata ba mu ne za mu aurar da kanmu ba in miji bai zo ba su ma su ci gaba da taya mu da addu'a ba su dinga tilasta mu akan sai mun kawo na miji mun aure shi ba in aka nuna hakan ake so to me laifin mu da mun fito mun ce to mu ma ga namu gudunmawa dan ai auren kowa ya huta hankalin kowa ya kwanta ina so al'umma mu su fahimci mu akan wannan fahimci mu akan wannan magana da muka yi tunda yanzu kin ga mara mun zo wani irin zamani da zaki ga balle mu hausawa irin wannan tsangwama idan yana shiga da a ce a yau za a daina tsangwaman budurwa akan wani hali da muke shiga a yau ba wacce za ta takura ma kanta tunda ai komai yi ne na Allah to me zai hana daman tunda kina da wanda kike so sai mu taimake juna tunda daman shi zaman aure da za mu je mu da ni da kai gaba ɗaya haƙuri za mu to me zai hana mu je in taimaka maka ka taimaka mu mu je mu zauna sannan kuma shi namiji dan na baka wai dukiya na na ce ka aure ni ba wai na wulakanta kaina bane na zubar da aji ne saboda ni ban da aji a ina neman namijin da zan aura ne kawai yasa na ce ga kuɗi na ka zo ka aure ni mu je mu zo a'a wato ke kin yi hangen a bari ya huce yawa na shi ka wani sosai sosai shi yasa na dauka na baka to ki ga irin wa'annan matsaloli idan su muka bari suka ci gaba da faruwa to kin ga ba mu san inda za mu tsaya ba ya kamata a ce mu ma mata muna rangwanta samun maza akan wani abu kin san namijin da yake da halin da zai iya kin san wani ba zai iya ba Allah ka yayyafe mana mun tuba gafarta mana rabbi ka sassauta mana musibar da ta faɗo mana rayuwa ta sauya mana Allah ka inganta mana talaka Allah sarki gyara. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC cikin shirin yau da gobe. Yanzu za mu sake koma gabinta inda ta leƙa kan titi domin jiyo mana ra'ayin waɗansu samari dangane da batun da 'yan matan suka yi inda suka bugi kirjin ɗaukar ɗawainiyar aure muddin da suka game da wanda suke so da ƙauna. To da gajinmu bari mu leƙa kan tituna don jin ra'ayin 'yan samari akan idan kai ne ka samu kyautar irin wannan tsuntsu daga sama idan ya faɗo shin za ka cafke? Eto eh, gaskiya a ra'ayina kamar ni yanzu irin wa'annan matan idan suka zo suka nuna suna so na za mu aure da sauran za su yafe min wasu abubuwa eh zan iya duba wasu abubuwa saboda yanayin hankalinta da natsuwanta idan na ga ba damuwa zan iya yarda mata to amma mafi yawancin mutane suna duba wani abu ne saboda yanayin cin mutunci daga baya a goranta maka ko wani abu da sauransu to amma fomi dai a nawa ra'ayin gaskiya zan iya auren ta din da sauransu magana ta domin Allah based on yanayi da muka shiga you know zan iya duba in tausaya mata sakamakon ban san yanayin da take ciki ba zan iya amince mata amma akwai sharuɗa da zan iya kafa mata kafin na abince mata domin sharuɗa na su ne za su zame mun hujja ko da zuwa nan gaba domin gudun samun matsala hakan yana faruwa ne kuma sakamakon menene based on zata kamar komai responsibility da komai da komai ita ne ta yi at the end karamin matsala zai iya faruwa gori zai iya biyo baya to za hakan ne based on yarjejeniya kin zo ne da bukata ne kuma na amince miki idan ta amince magana ta domin Allah saboda menene bisan idan mun duba yanayin rayuwar da muke ciki ba wai ba a samun irin wayan din ba akwai masu wannan tausayin za mu iya wannan auren ma bisa kotu a yi shi auren kotu duk saboda samun matsala idan har ta amince to ni ma zan amince da bukatar ta domin menene kamar taimakon ta ne ni ma kuma ta taimake ni to ni dai akan wannan bayanin opinion dina shine zan iya amincewa amma akan sharadin cewa sai dai ko ta fara bani jari in juya in na samu kuɗi sannan duk sai in yi abin da ya kamata in yi saboda mu a al'adar mu na yarbawa namiji ne yake yin kayan daki da duk wani abu har akwati ma da kayan akwati duka duk shi zai yi ya je ya kai gidansu sai dai in za a ɗauko ta a ɗauko ta da kayan da ya yi din. so sai dai in za ta ban jari bayan na yi amfani da shi in ma daga baya ne akan kan yarjejeniyar cewa to zan maida mata shi to amma ba wai kan cewa wai za ta shirya ta za ta yafe min komai da komai nan ba kar a ce a ai kamar ita ta aure ni kenan a'a gwara in ma za ta ban jarin ne in na je na samu kuɗi sai in zo yi duk abin da ya kamata in yi gaskiya ni ban da wannan ra'ayin tsakanin da Allah saboda gudun wulakanci ina da zuciya kai gaskiya ba za a amince ba saboda na daya akwai haƙoƙinta da zan da suke za su hau kaina bayan aurenta ba so gaskiya ba zan iya kare su ba saboda wanda ma nake da shi na da lallabawa ne ba zan ɗauko in ƙara maka ba. To daga bakin ulama kuma ga abin da Sheikh Surumbai Sheikh Dahir Usman Bauchi ya sharhi a kai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله wassalatu wassalamu ala fati nasir lallai abinda addinin musulunci ya sani wanda shafi aure guda hudu ya na farko akwai ma'aurata su biyu sannan akwai waliyi wanda shine waliyin mace wanda shine zai ba da ita sannan akwai shaidu mutum biyu wanda su ne za su tabbatar da shaida cewa eh lallai an ɗaura aure tsakanin wance da wane aure ya tabbata tsakanin su sai sadaki to idan aka samu aka daidaita din cewa lallai za a yi auren waɗannan sharuɗa duka banka faɗa in suka cika to shi na ƙarshen maganan eh, takalif wato ɗaukan ɗawainiya na aure yana kan wuyan waye ne to na farko dama zai fara da kan sadakin da shi rukuni ne dole sai da shi a cikin aure sai an bayar ko kuma akalla sai an ambata ko da alkawari ne cewa ban da shi ni yanzu ban da shi amma kuma na yi alkawari saboda haka maganan dukiya a cikin harkar aure gaba ɗaya abinda ita shari'a ta sani shine wannan kuɗin sadaki kawai da muke magana amma maganan wajen zama maganan tufafi ko lefe da ake cewa to wannan abu ne wanda zai biyo daga baya to amma idan mace ta ga cewa ita yanzu tana nema kanta mafita tana da damar da tana da gida tana da watakila mata da wata harka a hannunta eh, ta, ta business amma ko abin ta rasa kawai miji to idan ta sa mijin da take ganin tasu ta zo daya sun daida ta za su yi aure sai za ta iya auren shi zai iya aurenta a wannan a wannan halin idan bai da sadaki in an ce za a yi a bashi aka yadda to shi kenan sai a bashi a bashi in kuma aka ce a sai ya biya kuma yadda zai yi biya din ita kuma ta ga cewa lallai ita eh, fa eh, hankalinta ya kwanta kan shi cewa lallai shi ne kamata ya zama mijinta ba za ta yi hakuri ba to sai ta ranta mishi za ta iya ba da sadaki amma sadaki shi har abada yana kan miji ne to za ta iya bashi da sunan rance to wannan duk ya halatta sai a zo a yi aure ya zo ne ya zama ta da ita ne kawai bashi ne wanda sai ran da Allah ya hore masa ranar ne zai biya to shi kuma maganan lefe kuma shi wannan abu ne na al'ada kawai da muka ɗauka a kanmu amma ita shari'a abinda kawai ta sani kuɗin sadaki ba magana laifi a cikin shari'a eh, mace za ta je ne abinda mijinta yake da shi da Allah ke cewa askinu hunna min haisu sakantum min wujidukum ku sauke wa aje yanku a wuraren da kuke zaune a irin gidajen da kuke zaune a nan za ku aje matanku gwargwadon abin da Allah ya hore muku gwargwadon wadatar ku idan kuna da wadata ko musu manya manyan gidaje da manya manyan gadaje da ake kawo daga waje idan ko baku da wadata abin da ya samu ko akan tabarba ne in dai ta yadda cewa eh mijinta ne kai kuma iya abin da Allah ya hoda maka kenan shikenan sai a aure sai a zauna a haka din ba laifi ba bane magana daukan dawainiya na mace da za ta yi na mijinta abu ne mai kyau saboda idan mace ta yi mijinta alheri irin wannan kamar yadda aka tambaya ladan ya zama biyu mai ta dauka ta je ta ba waɗansu mabukata a waje to ga wannan mijinta ne kuma sannan mabukaci ne saboda duk alherin ta masa ta samu lada biyu na sadaka da kuma lada na sada zumunta to kenan wannan sunna ne ma na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi da niyyar lada to insha Allah Allah zai ba shi ladan sai dai abinda muke kira a kyautata niyya kuma a dubi Allah gaba ɗaya duk abin da za a yi shi don Allah kada a yi shi don wata maslaha ta duniya wani abu da ake so a yi genin wani abu na na material abu a da shi a matsayin ibada insha Allah Allah ko zai shiga ciki kuma insha Allah za a samu zuriya mai albarka duk wanda suke da wannan tunani abu ne mai kyau maimakon eh, ita zama ba aure din ko kuma watakila ma wani abu mara kyau ya zo ya gitta mace ba ta da aure kuma tana da bukata to gara irin wannan din ya fi saboda za samu eh, eh, raguwan faruwan abubuwa marasa kyau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu to masu sauraro a nan muka zo karshen wannan shiri kuna iya aiko mana ra'ayinku ta shafukanmu ina muku ban kwana da wannan wakar mu huta lafiya Assalamu alaikum mahaifina. baki ɗaya kuma anan ne muka kaga ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar mu a kaduna binta ibrahim da bakin da ta tattauna da su da dukkan abokan aiki da suka bada gudunmawa wajen kammaluwar shirin kamar julie ladies gresham da ta bada umarni ta kuma haɗa mana shirin baki ɗaya hawa washe ke muku sallama daga nan washington dc sai an ji ku.